كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دوك قوتا من الفرما وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo sha uku ga watan tara dubu biyu da tara muna na a cikin suratu zumar sura ta talatin da tara za mu tashi aya ta goma sha ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبده ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله سبحانه وتعالى يقول كجاوا دنيا جباكي inni umirtu lalle ni an umarce ni an a abudallaha na bauta wa Allah ta'ala mukhlisan lahuddin ina mai tsarkake addini da tantance shi da tace shi ga Allah ta'ala tataccen addini addini na gaskiya addini nagartacce ingatacce karɓaɓɓe na yi shi ga Allah shi kaɗai kada in haɗa shi da abokin tarayya ai umirtu an a'budahu ala tauhid wal ikhlas salim min ash-shirk an umarce ni in bauta wa Allah ta'ala akan tauhidi in kadaita shi fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi sannan in bauta masa da ikhlasi wanda yake tatacce ga barin shirka wa umirtu kuma an umarce ni li'an an akuna da in kasance awwalal muslimin farkon wanda suka miƙa wuya ga Allah in zamani ne farko a cikin wannan al'umma wanda suka yi siranda ga Allah ta'ala wal inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya fara miƙa wuya ga Allah ta'ala a cikin wannan al'umma ga baki ɗaya to Allah yana umartan kenan kowa da kowa ma ya miƙa wuya ga Allah kada mutum ya kuskura ya mutu ba tare da musulunci ba saboda Allah ta'ala ya shelanta ya shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الدين أوجن الله شين مسلم كوي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي wa raditu lakum al dina Allah ya yarda musulunci ya zama shine addinin mu wanda za mu bauta masa akai wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al wanda di ya kama wata hanya ba musulunci ba ya mutu akai to zai tabbata ranar alkiyama cikin taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi qul ka gaya wa duniya inni akhafu ni ina jin tsoro in asaitu idan na saba wa rabbi Allah ta'ala mahalicci na to ina tsoron azaba min. azaban wata rana azimin mai girma akwai wata rana mai girma ita ce yawma tubula sara'ir ranar tonan asiri yawma tagabun yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi يوم تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar kamunga ranar asara ranar kaito ranar da in ka yi asara ka yi kenan in ka ci riba ka ci kenan kuma ka gaya musu ƙulillah ka ce Allah ta'ala a abudu zan bauta wa mukhlisan ina mai tsarkake dini addini na lahu gare shi shi kaɗai. ba zan yi masa shirka ba zan kaɗaita shi da tauhidi in yadda Allah shi kaɗai ne a cikin ayyukansa da yake yi shi kadai yayi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta ba shi da abokin tarayya sannan ta nawa ayyukan da nake gare shi in bauta masa shi kadai kada haɗa shi da abokin tarayya fa'budu ma shi'tum min dunihi to ku ku je ku bauta wa abin da kuka ga dama ba Allah ba wannan jan kunne ne kuma da aka ce man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi musulunci wanda ya ga dama ya kafirce jan kunne ne ai qul ka gaya musu innal khasirina lalle haƙiƙa babbu allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu wa ahalihim suka yi asarar iyalansu yawmal qiyamati rana alqiyama a ce da kai da iyalanka duk kun tafi wuta mun ce Allah ya kasa mutane da su da iyalansu kashi hudu akwai wanda da shi da iyalansa duk 'yan wuta ne akwai wanda da shi da iyalansa duk yan aljanna ne akwai wanda shi yana aljanna matarsa tana wuta akwai wanda shi yana wuta matarsa tana aljanna kuma duk Allah ya faɗi irin wannan a cikin alkur'ani ya taɓa faruwa misalin mace da miji yan wuta abu lahabin da matarsa misalin yan aljanna annabi zakariya da matarsa misalin miji ɗan wuta mata yan aljanna fir'auna da matarsa asiyatu bintu Mazahim, misalin miji ɗan aljanna matarsa yan wuta misalin annabi nuhu da annabi lutsu da matansu ɗin nan da basu imani da su ba kun ga annabi nuhu da annabi lut sallallahu alaihi wa sallam yan aljanna ne amma matansu biyun nan ba yan wuta ne saboda basu bi manzannin ba karkashin su zaman su karkashin manzanni bai amfane su ba saboda ba su imani ba sannan ga fir'auna dan wuta amma matarsa asiya bintu mazahim ya aljanna saboda ta yi imani sai zama kafircin fir'auna bai cuce ta ba waɗancan kuma da yake sun yi kafirci sai zama imanin mazansu bai amfane su ba haka nan kuma zakariya da matarsa a suratul anbiya Allah iya be su ‘yan aljanna ne, Abu Lahabin da matarsa kuwa su kuma ‘yan wuta ne, shi yasa Allah ya ce, innal khasirina allazina qul innal khasirina lalle taɓaɓɓu asararru allazina khasiru anfusahum sune wanda suka yi asarar kawunansu wa ahalihim suka yi asarar iyalansu yawmal qiyamati rana alkiyama ala ku nutsu ku saurara ku ji zalika a ce kai da matakka kuna wuta huwa al-khusranul mubin shine tabewa a fili babbar tabewa a fili a ce kai da matarka kuna cikin wuta to a cikin wutan kuma lahum min fawqihim dhulalun suna da rumfa ta garwashin wuta in ya turnike hayakin sai musu rumfa a sama suna da rumfa na hayakin jahannama minan nari na wuta wa min tahtihim kuma ƙarƙashin su ma akwai zulalun akwai iniyoyin turnikin hayaƙi wanda shi kuma yake zama a ƙasan na ƙasansu domin ita aljanna darajat ne ita kuma wuta darakat ne ita aljanna hawa sama ake ita kuma wuta sauka ƙasa ake shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali su suna can kolin ƙasa zurfin ƙasa can ƙurya za a kai su su ko muminai sama suke darajat ne in kana taka matattakala kana hawa sai a ce kana darajat in kana sakkowa kuma sai a ce kana darakat to Allah ya ce su waɗancan suna darkil asfali to yadda wannan ta zama inuwa ga ta saman su kuma inuwa ba mai daɗi ba wa zillin min yahmu Allah ya ce inuwa ce amma ta turnikin hayaki hayaki ne ya turnike ya ba da inuwar ba inuwa ce mai daɗi ba su kuma na ƙasansu wanda ya turnike ƙarƙashin ƙafafuwan waɗannan su kuma ya yi wa na ƙasa inuwa amma inuwar mai ɗan karan huci da raɗaɗi da zogi da hucin zafi da tashin hankali zalika da wannan wutar da wannan turnikin hayaƙin mai zafi yukhawwifu Allahu bihi ibadahu Allah yake tsoratar yake yi wa bayinsa barazana yake ba su tsoro ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina fattaquni ku kiyayi ku kiyaye ni wallazina ijtanabu tagut Allah ya ce hakika waɗanda suka nisanci a tagut kullum tagut kullu ma yu'badu min dunillah duk abin da ake bautawa ba Allah ba da yarda abin da ake bautawa din ya yarda shine tagut an yi abuduha waɗanda suka nisanci ɗagutu ga barin bautawa ɗagutu wa anabu kuma suka koma ilallahi zuwa ga Allah lahumul bushra waɗannan su suke da bushara ita ce aljanna fa bashir ibad Allah ce ka bushara ga muminai mun ce at-tagutu ma'khudhu min at an ciro shi ne daga ɗuguyan girman kai taƙama fankama mujawazatul haddi ƙetare iyaka shi yasa Allah ce inna lamma dagal ma'u lokacin da ruwa ya wuce gona da iri yayi yawa kenan hamal hamalnakum fil jariya fa amma man tagha wanda ya wuce gona da iri wa athara al hayata duniya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'awa makomansa ita ce jahimu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shi yasa Allah ce wallazi najtanabu wanda suka nisanci at-taghuta wato dawagit duk wanda ya wuce gona da iri ya bar Allah ta'ala shine tagut an ya abu duha gabarin su bauta mata wa anabu suka koma ilallahi zuwa ga Allah ta'ala a cikin ibadunsu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu lahumul bushra wannan farin ciki da bushara ya tabbata a gare su ita ce aljanna fa bashir kayi bushara kayi lale kayi sanarwa ga bayina allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron faɗar ƙur'ani in ƙur'ani ya ce a yi suna saurare saurare na ji kuma suna aikatawa aikatawa ta bautar Allah akwai bambanci tsakanin sami'a da istama'a sami'a kawai ka ji ko ka yi niyya ko baka yi niyya ba istama'a kuma ka saurara akwai bambanci tsakanin ji da saurare don za ka iya jin abin da baka so ka ji tun da kunnen ka dole ya ɗauko maka duk wani sawun da wani sauti da wata murya da ya ji amma istima ka zauna ka saurara kun gane bambanci tsakaninsu to waɗanda suke zauna bayan ana karanta ƙur'ani su yi ji ji na saurare da fahimta bi'una sai su bi ahsanahu mafi kyawun abin da suka ji mafi alherin abin da suka ji na umarni da abi Allah umarni da abi manzan Allah sallallahu alaihi wa suna bin wannan suna gamsuwa da wannan suna yarda da wannan wasu ci alƙawla ɗinnan nan yana nufin alƙur'ani shine ma'anan yattabi'una ahsanahu ma'ana suna bin mafi alherin abin da suka ji suka fahimta kyakkyawar fassara da aka ma ƙur'ani da abin da yake karantar da su ula'ika irin waɗannan masu sauraron magana sannan su bi mafi dacewa mafi alheri su fahimta fahimta mai kyau akan fahimtar magabata ula'ika lazina hadahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su wa ula'ika waɗannan kuma hum ulul alba su ne masu zurfin hankali da fahimta su ne masu tunani su ne masu hangen nesa na'am أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكف من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa tuni Allah ya san ba zai imani ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala gishawa wa azabun azim to irin waɗannan ba za su gane ba saboda summun bukumun umuyun fahum la yarji'un summun bukumun umuyun fahum la ya'qilun ba sa hankalta to Allah ta'ala ya ce yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa ya za ka yi da shi a fa'anta tunƙizu manfin nari yanzu kai za ka iya tsamuko waɗanda suke ‘yan wuta wanda ya tabbata ɗan wuta ne za ka iya tsamuko shi ba za ka iya tsamuko shi ba saboda ka fariƙun fil janna ko fariƙun fil sa'ir duk iya wa'azinka da iya karantarwa kayan Allah bai shiri mutum ba ba za ka iya shiryar da shi ba lakin alladhina taqaw Allah ce sai dai fa waɗanda sun riga sun yi ji tsoron Allah ittaqaw rabbahum sun ji tsoron Allah ta'ala mahaliccinsu sun bi shi da taƙawa, lahum gurafun waɗannan suna da manya manyan tafka tafkan ɗakuna min ha gurafun a sama ma akwai ɗakuna kun ga bene kenan in aka ce ƙasa da samansa da ɗaki kun ga ya zama bene kenan mabaniyatun waɗanda aka gina ta gini kuma irin ginin Allah kaga baya rushewa kenan baya karewa Ta min tahtiha al-anharu ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin wannan aljanna da Allah ta'ala ya ba su fiya anharun min ma'in غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه anharun min khamrin. lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa kun ga akwai kogi na ruwan daɗi wanda ba mai zartsi ba akwai kogi na madara ba wacce ta yi tsami ba akwai kogi na giya ba mai bugarwa ba akwai kuma kogi na zuma ba 'yar ƙuda ba musaffa ba kashin ƙuda ko aman ƙuda ko kumallon ƙuda ba irin ta aljanna ce in ba Allah ba wa zai sa abu mai daɗi a cikin ƙuda hmm? ƙuda ya amai kuma kalasa wa'adallah wannan alkawari ne na Allah cewa waɗanda suka bi shi da taƙawa suna da aljanna inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lilmuttaqina mafaza hada'iqa wa a'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'asan jihaqa wannan duk aljanna za a ba wa'adallah wannan alkawari ne na Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad shi ko Allah an san baya saɓa alkawari ko to shine na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا خصاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله سبحانه وتعالى ألم ترى shin baka sani ba ko baka gani ba ko baka yi tunani ba annallaha cewa Allah subhanahu ta'ala shi ne wanda anzala minas sama'i ya saukar daga sama ma'an ruwa sama anan tana nufin girgijiya auka sayyibin mina sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadara al-maut ana kirin girgajiya sama kullu ma samaka fa huwa fa'uka duk abin da yake samanka kullu ma fa'uka fa qad samaka shine ma'anan sama don ruwa ba daga can sama yake zuwa ba daga girgijiya yake zuwa shi yasa Allah ta'ala ta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi kun ga kenan girgijiya tana bayna samai wal ardi la'ayatin liqaumin ya'qilun saboda haka nan Allah yace alam tara baka sani ba annallaha cewa lalle Allah ta'ala anzala shine ya saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga girgijiya fasalakahu sai ya shigar da shi yana bi'a yana wato shiga fil a cikin ƙasa yana shiga marmarar ruwa inda ruwa yake fitowa malam ibn qutayba ce ai adkhalahu faj'alahu yanabi'a sai sanya shi yana bubbuga uyunan tambu'u bayan ya shiga ruwa ta sha ƙasa kuma sai a haƙa a fito da ruwa kuma ana ɗiba yanabi'a yana bubbuga fil ardi aban ƙasa thumma yukhriju bihi zar'an sannan Allah ta'ala ya fitar da shuka da bishiyoyi bihi da wannan ruwa da Allah ya saukar daga sama mukhtalifan alwanuhu kuma kaga waɗannan tsirrai launin su yazo daban-daban kalarsu ya zo daban-daban ɗanɗanansu ya zo daban-daban amfaninsu ya zo daban-daban wani mai zaƙi ne wani mai ɗaci ne wani mai bauri ne wani mai tsami ne wani mai yami ne wani salam wani kore ne shar wani yalo ne wani fari ne wani yaɗo yake yi wani bishiya yake ‘ya'ya a sama wani ‘ya'yan a ƙasa yake yi wani kwantawa yake wani abin nan ci ake wani sha ake wani magani ake da shi kuma duk ruwa kala ɗaya suka sha in ba Allah ba wa zai ba shi ruwan daɗi ya fidda ruwan zartsi shi a cikinsa in ka sha ka ji ba daɗi zartsi kuma shi ruwan daɗi ya sha wani kuma ya ɗaci ruwa kala ɗaya suka sha amma sai su bambanta a launi su bambanta a shakali sai ga wannan lemo ne launinsa daban da ayaba ayaba sai aka yi ta doguwa lemo sai aka yi shi kamar kwallo abarba kuma aka yi mata wani hanci a sama gwanda kuma aka yi ta haka doguwa haka na aka yi me duk in ka kalli 'ya'yan itacen nan launin su daban-daban kalar su daban-daban ɗanɗanan su daban-daban zaƙin su daban-daban to wannan aya ce ta Allah shi kansa leman akwai leman zaƙi akwai leman ɗaci akwai na tsami akwai na zaƙi ga sunan kala-kala five alive ko ake cewa kun ga wannan aya ce ta Allah thumma yahiju sannan Allah ya fidda tsiro ɗin nan launi-launi kala-kala wanda ake girbewa ana kiransa zar'u irin su shinkafa irin su masara irin su gero irin su dawa irin su iburo irin su acca irin su wake da dukkan dangogin abin da ake ci to Allah ta'ala ya ce sannan ya summa ya hiju sannan kaga ya bushe yau da gobe in rani ya yi sai kaga duk kayan nan korra masu ban sha'awa a ido sun bushe sun koma kuma fatarahu sai ka gan shi musfarran ya yi fatsi-fatsi ya yi yala yalo alama bushe bushewarsa kenan ko sun ma ya ja'aluhu hutama sannan sai Allah ya mai da shi rududdigagge sai ya rududdige kuma ya zama karmami inna fi zalika lalle a cikin wannan abu da Allah ya kwatanta muku la zikira akwai wa'azi da jan hankali da faɗakarwa li'ulil albab ga masu zurfin hankali da fahimta mala ibn kuteba ya ce abinda ake nufi da yahiju ayyai bas ya bushe ne malam al'asma'i ya ce yuqalu lin nabati akan faɗa ga ɗan tsiro idza tamma jifafuhu idan ya gama bushewa ƙarau qad haja yahiju haijan amma hutamu an ce hutamu kuma ya rujujjige qala abu ubaid huwa ma ya yabisa fatahatta minan nabati shine abin da ya bushe yake in ka kaba shi sai ya balle saboda ya rujujjige wa misluhu arrufat kama arrufat ne malam muqatil yace haza masalun duriba duniya wannan kwatanci ne Allah ya bayar na duniya bai na taron nafta akhdar lokacin da za ka ga tsiro kore shar kore fat iz ta gayyara sai ka ga ya canza faya bisa sai ya bushe sun halaka sannan ka ga ya halaka waka zalika duniya wa zinatuha hakanan duniya take da ƙawarta ilamu annamal hayatu duniya la'ibun wa la'awun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kama sali gaisin a ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur yace to wannan misali ne Allah ya bayar duniya ta ma daɗi ko misali ne da ƙuruciya mutum ya taso ɗan ya shatab yana yaro ya dawo matashi ka ga ya tsufa kuma ido baya gani hanci baya jin ƙanshi baki baya tantance ɗanɗano kunne baya ji sosai ƙafa ta gaji haƙora sun gaji tafiya ta gaji dole mutum sai ya nemi taimakon sanda don ya samu mai ƙafa uku kun ga shekaru sun tafi sai kuma dinga sannu baba kai ma kana nan in Allah ya kai ka sai ka zama haka kai ma to shi yasa aka ce duk inda ka ga tsoho ka girmama shi dan na wani ne kai ma kana son an gana ka a girmama ko yau da goban Allah ya raya ka sai kaga ka zo irin wannan matsayin kai ma to wannan misali ne na duniya ka a rudu da ita ka a shagala da ita ka a ɗauke ta gidan zama na dindindin a tafiya ake yi da za ta dawwama ga mu, da ba ta iso gare mu ba na'am أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره yanzu wanda Allah ya buɗe ƙirjinsa, iyalwata ƙirjinsa ya faɗaɗa ƙirjinsa lil Islam. ya shiga addinin musulunci ya gamsu da musulunci fa huwa ala nurin min rabbih kuma ya zamo yana kan haske daga wajen Allah ta'ala mahaliccinsa wani haske ake nufi tunda Allah ya gaya mana a wata aya din suratul an'am aya ta 125 faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ta'ala yake nufin zai shiryar da shi sai ya yalwata ƙirjinsa zuwa ga musulunci sai ka ji ya ce na zo zan musulunta kun ga shi ya gamsu shi ya yarda shi yasa muke tambaya kai ka gamsu ko tilas aka yi ma saboda ƙungiyoyin yancin ɗan adam su san cewa ba matsawa mutane ake suke musulunta ba gamsuwarsu ce da su. kuma Allah ya ce la ikiraha fiddin ba za a maka tilas ka shigo addini ba don an maka tilas ka shigo ya ka zo matsala a kanka ka zo matsala a kanmu amma an kai ka gamsu kayar da ka gane ka aminta to shikenan sai mu gaya maka kalmar shahada sai ka musulunta a hankali sai imani ya ratsa zuciyar mutum sai ga ya tashi shi ma yana karantawa yana wa'azi yana jan hankalin wasu wannan shine musuluncin to ala nurin min rabbihi ala nurin abisa haske min rabbihi malamai sun yi kauli hudu kan me ake nufi haske daga wajen Allah wasu malaman suka ce abin da ake kira haske a nan al'yaƙinu, mutum ya samu sakankancewa shine ma'anan ala nurin a bisa sakankancewa kenan Allah ya baka hujjoji da dalilai ya gamsar da kai musulunci ka samu cakkakken yaƙini al kuma kuma shine jazmul ƙalbi ma al-istinadi ila dalil zuciyarka ta yadda abu da ɗari bisa ɗari kuma kana da hujjar da yasa ka yadda din jimalan abdullahi Ɗan abbas ko fa huwa ala nurin min rabbihi yana kan wato littafi daga wajen Allah ai kitabullahi ya'khudhu bihi wa yantahi bi ilaihi wato yana da littafi da ya gamsu an aiko wa manzanni a kansa ya gina imaninsa in ji malam katada ko albayan yana da bayani ya samu gamsasshen bayani ne da ya wadatar da shi ya zo shiga addinin musulunci in ji malam ibnu sa'id ko kuma ala nurin min rabbihi a shiriya daga wajen Allah Allah ne ya shiryar da shi ko a bisa hujja Allah ne ya ba shi hujja da dalili ya gamsu ya shiga addini wannan duk ala nurin min rabbihi sai Allah ta'ala ce fawailun bone ya tabbata azaba ta tabbata kai da tir da Allah wajen ya tabbata lil qasiyati qulubuhum ga waɗanda zukatansu suka kekashe suka bushe min zikirillah ga barin ambatan Allah waɗanda ba sa ambatan Allah ba sa zikiri ba sa salati ba sa istighfari ba sa aiwatar da ibada ga Allah ta'ala za su wayi gari zukatansu ya bushe raƙaƙau babu imani a ciki. Sauke ambaton Allah yana lausasa zuciya bi zikirillah tadma'innul qulub zuciya tana nutsuwa idan ana ambaton Allah yawaita istighfari yawaita salatin annabi yawaita faɗar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu zikiri a duniya da ya kai waɗannan guda biyar din subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sannan yace mafi alherin abin da na faɗa ni da annabawa la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi yace in kana karanta wannan ɗari da safe Allah zai ba ka lada ɗari zai yafe maka zunubi ɗari zai baka daraja ɗari kuma zai baka ladan wanda ya ‘yanta baiwa guda goma kuma a ranan ba wanda yake da matsayi a wajen Allah kamar ka sai wanda ya haka ko ya ƙara da wasu ayyukan alheri da haka mutum ya daure bayan sallah asuba bayan kayi azkar ɗinka na safe ka yi istighfari ka yi salatin annabi ka yi hailala ka yi tasbihi ka yi tahmidi ka yi takbiri sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗari sannan kuma ga tasbihin da ya koyawa ummu salama subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa a nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi nana ummu salama ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi sallah asuba ya banna a zaune ina ta zikiri ina zikiri ina zikiri da ya dawo yace ce tun da na bakki a haka a haka kike ta kwarai kuwa yace ce ai na faɗi kalma uku bayan mun rabu da ke wannan kalma tawa guda uku da za a auna ta da dukkan abin da kika faɗa ukun nawa ya fi ta ah to ya rasulallah ko ya mun naka me nake jira sai ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ba wani zikiri a duniya da ya kai wannan saboda abin da kace subhanallahi wa bihamdihi shi subhanallahi wa bihamdihi din nan adada khalqihi wa ya san adadin halittar Allah to kace Allah ina maka tasbihi da godiya adadin halittarka wa ya san adadin halittar Allah wanda suka wuce da masu zuwa da na yanzu kwari ne mutane ne dabbobi ne masu fuffuke na ruwa ma kadai sun isa adada halki sai ka ce warida a nafihi da kuma duk abin da ka yarda da shi a kanka adadin wannan wazinata arshihi da nauyin al'arshi kun san al'arshi idan ka ɗauki duniya ga baki ɗaya ka dunkule ta ka jefa ta a sama ta ɗaya kamar ka jefa sisi ko silai a daji ba abinda sama za ta ci idan ka ɗau sama ta biyu ka jefa ta ɗaya ka jefa ta biyu kamar ka jefa silai a daji in ka ɗau ta biyu ka jefa ta uku haka ta huɗu a cikin ta biyar ta haka ta biyar a cikin ta shida haka ta bakwai in ka ɗauke ta ka jefa ta a kan kursiyu zai ji kamar an jefa masa sisi a daji ba abin da kursi zai ji dan an jeho masa saman bakwai to in kuma ka ɗauki shi kursiyu ka jefa shi a kan al'arshi kamar ka jefa sisi a daji to shi kursiyun da zai ɗau sikeli nauyinsa abin da ya bayar to kawa Allah tasbihi ya adadin wannan sai kuma ka ce wa midada kalimati a nan maganar take midada kalimati da adadin abin da duk kalmar Allah ta faɗa aka rubuta daɗin duk wata kalma ta Allah abin duk da Allah ya faɗa a baya da wanda zai faɗa a gaba da wanda ya faɗa duk gabaki ɗaya adadinsa a kirga shi ne subhanallah bihamdinka ai kaga dole tabanna ta koma na annabi tana nata annabi ya ce to ga yana na cikin sahihu muslim so da kan ka tashi da asuba kai wannan salatin subhanallahi ko kai wannan addu'a ko wannan subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati sannan kana tsoron mugu ko sharri ko abokin gaba sai kai hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai kai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku kai a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa duk waɗannan addu'o'i ne na neman kariya daga sharrin ɗan adam da aljani Allah kuma yana tsare mai yin haka Allah ya tsare mu kun ga zikiri karatun ƙur'ani shine zikiri da zikirori da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kyawawan addu'o'i da malamai suka yi duk wata addu'a kyakkyawa ana iya karanta ta mutuƙar ta cika sharaɗin kasancewa ta kyakkyawa a wa Allah da ita sai dai fa komai komai na annabi ya fi wannan ka'ida ce duk abin da annabi ya yi to na annabi ya fi na kowa kuma shine saman na kowa shine kuma a saman na kowa shine Allah ta'ala ce fawailun bone ya tabbata lil qasiyati qulubuhum ga waɗanda zukatansu suka bushe suka kekashe min zikirillah daga ambaton Allah da ba sa yi ula'ika waɗannan fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne نعم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالى الله Allah ta'ala wanda ya cancanci bauta, nazzala shine ya sassaukar kaɗan-kaɗan ahsanal hadisi mafi daɗin magana, fa inna ahsanal kalam kalamullah khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ya saukar da ahsanal mafi dadin zance mafi dadin magana shine littafin Allah ta'ala kitaban littafi ne mutashabihan mai kama da juna masaniya wanda ake biyan tashi komai bibiyu a cikinsa in an yi magana 'yan aljanna sai magana 'yan wuta in an magana mutanen kirki sai magana waɗanda suka kauce in an magana lada sai maganan ukuba na maganan kaza komai ana biyan tashi biyu shi yasa gaba ɗaya aka ce mutashabihan mai kama da juna ne yushbihu ba'dahu ba'dan shashi yana kama da shashi a cikin gaskatawa da kuma tafiya daidai da kuma ambatan a faɗi wannan a faɗi wannan wasu malaman suka ce fihi qaulan ahaduhuma anna ba'dahu yushbihu ba'dan fil ayi wal hurufi shashi yana kama da shashi a cikin ayoyi da hurufansa fal ayatu aya wal kalimatu tushbihul kalima wal harfu harfa ƙur'ani hmm. kenan hmm. magana ta biyu anna ba'dahu yusaddiqu ba'dan shashi yana gasgata shashi hmm. walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira da qur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba da kaga cin karo da warware juna a cikinsa walaysa fi ikhtilafin wala tanaqud babu sabani babu warwarar juna babu taho mu gama tsakanin ayoyin alkur'ani ta ƙasha irru minhu juludin lazina shauna rabbahum fatun waɗanda suke jin tsoron Allah ta ƙasha irru tana makyarkata idan aka karanta mutum ƙur'ani aka faɗi abin tsoro za ka ga fatarsa tana makyarkata yana rawar ɗari yana makarkata to wannan shine alamar tsoron Allah da alamar sanin girmama Allah da alamar sanin abin da ya kamata a yi tsakanin mutum da Allah to malamai suka ce abin da ake kira ta ƙasha irru minhu juludin lazina yakhshawna rabbahum zuka wato fatun waɗanda suka yi suke jin tsoron Allah mahaliccinsu tana wato makyarketa minhu daga saurare ko daga jin alkur'ani sai kuma Allah ce sun talinu juluduhum sannan sai fatin nasu yi laushi yi yaushi wa qulubuhum zukatansu ma su laushi su taushi ila zikirillah zuwa ga ambatan Allah zalika hudallah wannan shine shirya Allah ya hadi bihi man yasha'u yana shiryar da wanda ya ga dama bihi da wannan shiryar tasa Allah shiryar da mu wa man yudlilillah wanda ku Allah ne ya batar da shi da kansa fa lahu min hadin wannan ba za ka taɓa samun mai shirya a gare shi ba to ma'anar ta kashe irru an yi maganganu guda uku akan ma'anan ta kashe irru ƙauli na farko ta kashe irru min wa'idihi wato takan tsorata ne ta firgita ta razana ta kaɗu ta dinga makyarketa saboda ta ji an yi maganan nama ko wuta ko azabar Allah watalinu inda wa'adihi in ku an karanta mata aljanna kuma sai ta ji daɗi lokacin da ake magana inna jahannama kanan mai sada sai ga kowa zazzara ido kuma zo ana cewa jannatin ta jari min tatil anharu sai ga kowa kuma yana murmushi kaga a can an tada hankalinka nan an kwantar maka da hankali haka ake so bainal wa'd wal wa'id bainal khawf wal raja ragaban wa rahaba ana kwadayi kuma ana sa rai wannan shine fassarar malam suddi fassara biyu ta kashe irru min al khawfi idan ta tsorata sai ta dinga makyarkyata wa talinu minar raja'i malam ibnu kathir yace wa qawlu taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum hadhihi sifatul abrar yace wannan shine sifar mutane na kwarai inda sama'i kalamil jabbar lokacin da suke sauraron maganan Allah ta'ala al-jabbar al-muhaimin al-aziz al-gaffar lima yafhamunahu saboda abin da suke fahimta minal wa'idi wal wa'adi na narkon azaba ga wanda ya saba da kuma rahama ga waɗanda suka yi biyayya wattakhwif da tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa wattahdid da jan kunne da gargadi ta kashe irru juluduhum minal alkhashyati wal khawfi zukatansu sukan tsorata saboda firgici da tsoro sun taninu juluduhum sannan zukatan su laushi wa qulubuhum da zukatansu. ila zikirillah limayar juna saboda abin da suke fata wa yu'ammiluna kuma suke guri min rahmatihi wa lutfihi cewa za su samu rahama Allah da taushin Allah ta'ala fahum mukhalifuna li ghairihim su sun saba wa waninsu minal fujjari waɗanda suke fajirai min wujuhin ta faskoki da dama shi fajirin ana karanta qur'ani a haduwa anna sama'a haula min tilawatil ayati waɗannan idan sun ji ana rera karatun qur'ani ana fassara wa sama'i ula'ika nagamatil abyati min aswatil qainati waɗannan kuma suna jin wato ana karanta musu ko ana musu waƙoƙi ana kada molo ana kada garaya ana kada jita ana kada piano ana dukan manya-manyan gangunan nan police ban ake kiransu ko ana ta dukansu suna ihu suna ƙara suna tsalle suna jin daɗi kai kuma gashi kana sauraron tilawa qur'ani kana mm. shi kuma wani ana ta dukan ganguna ana dukan fiyano ana kada jita ana kada garaya da molo shi kuma yana mm. kaga zukatan sun bambanta amma ka kula da kyau da za ka samu taron mutane suna jin kiɗa suna rawa sai ka kashe ka sa ƙur'ani sai ka ga a ina da abin zan je wani guri sai ga duk ka kore su الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا in ana karanta musu aya in ji malam ibnu kasir na biyu sukan faɗi su sujada ga Allah suna tsala kuka bi adabin wa khashiyatin cikin ladabi da tsoro wa raja'in wa muhabbatin, cikin fatan rahama Allah da sauna Allah wa fahamin wa ilmin ga fahimta ga karatu Allah ce innamal mu'minuna kadai muminai allazina idza zukira Allah in an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in ana karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga Allah kaɗai suke dogara allazina yuqimuna salata sune suke tsayar da sallah akan lokacinsu da su wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka wadata su ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune muminai na gaskiya lahum darajatun suna da matsayi mai yawa inda rabbihim a wajen Allah wa magafiratun suna da gafara wa rizqun karimun da kuma arziki na karamci sai Allah ya ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana su ko fasikai su ne waɗanda in ana karanta musu ayoyin Allah ba sa faɗuwa su yi ga Allah Lamya yakhiru alaiha summa wa umyana lam yakunu inda na lahi na anha su ne waɗanda ba su kasance in suna jin ayoyin Allah ba sa shagala suna wasa bal musgina ilaiha suna saurare suna ji fahimina basirina bi mabani bi mabaniha suna lura da abinda ayoyin take gini akai falihaza inna ma ya amaluna biha don haka suke aiki da alkur'ani wa yasjuduna ha an basiratin la an jahalin suna sana'a waye suke yin sujjada ga Allah ba bisa jahilci ba wa mutaba'atin li gairihim ba kuma wani suke bi ba na uku yalzumuna al'adaba suna lazumtan adabi wato ladabi suna cikin ladabi inda sama'iha lokacin da suke jin alkur'ani kama kana sahabatu radiyallahu anhum inda sama'ihim kalam lokacin da suke jin maganar Allah min tilawati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta kashe irru juluduhum zukatansu takan tsorata summa talinu ma'a summa talinu sannan ta kuma yi taushi ila zikirillah zuwa ga ambatan Allah lam yakunu yatasarafuna ba za ka ji suna ihu suna kururuwa ba wala takallafuna ma malaisa bihim ba sa kallafa kansu abin da baya tare da su bal indahu min sabati والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد من ذلك سنة نسوة da kwanciyar hankali da ladabi da tsoron Allah da wani ba zai riske su ba waliza fazu bil qadahi al mu'allaf dunya wal akhirah da haka suka sami su ne suka ci nasara suka sami kyautar farko suka sami cin gasar farko su suke dauke da kambun sarauta na daya a dangane ga ziyarar marayu da aka kai yau ziyarar gidan marayu da kuma raba abinci da kayayyaki da aka yi marayu yau domin lokacin da muke can muna ziyara su kuma 'yan kwamitinmu masu raba kayan abinci suna can kuma an buga musu layi suna ta raba waɗannan kaya wasu daga ciki waɗanda aka tara to a gurin kun da ga ginin da muka gani wanda tsawon fili ne 100 by 50 an gina shi an yi ɗakuna takwas da kuma situr uh, wato rum babba wanda ake na tarya me ake kiransa da reception sannan kuma ga can matan da za su dinga kula da marayun an musu ɗakin su da ban ɗaki da kicin da komai to sai muka ga wannan an kusa gamawa abin da ya rage saura tagogi da daɓe da kayan ban ɗaki da kayan furniture da sauran kayayyaki sai 'yan kwamitin nan take suka ce mana suna buƙatan irin wannan filin 100 by 50 suna buƙatan guda bakwai domin a faɗaɗa abin a shigo da hot a shigo da conference room a shigo da makaranta har wajen wankan gawa a shigo da abin nan internet abin nan menene duk kefe duk wani abu na musulunci da office da dukkan kayayyaki ana so a yi a gurin to da aka faɗa haka a nan take akwai dan uwa da muka je da shi mai suna Alhaji Nasiru MD sai ya ce ya bayar da filayensa guda biyu da suke gurin su ma 100 by 50 in an haɗe su zama nau kenan 50 100 by 200 a wannan GRA Dan ya shaida mana ga ma takaddun filayen ya danka mana a hannu so da haka sai a tafka masa addu'a mai tarin yawa a cikin mara ɗaya biyu uku hudu biyar shida sun haɗo dubu uku nawa kenan kwa bayar to daga masu kyamara ɗin nan guda shida da suke jere sun haɗo dubu uku suka ce su ma a saka a cikin asusun marayu ɗin nan da haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi Allah ya sa duk da ke suna da aure dukansu ko? Ah, ga wannan to Allah ya muku arziki duniya da lahira Allah ya ba ku iyalai na kwarai wannan shine gagarumin abin da aka yi da wannan dan uwa ya kamata yau a zuba shi cikin addu'o'i dan gaskiya ya mana gagarumin aiki kuma muka ce wannan aiki da za a karasa da wanda za a faɗaɗa hanyoyin da muke so a bi wajen faɗaɗawan da ginawan kafin Allah ya kawo mu shekara mai zuwa muka ce da za mu samu mutum dubu a cikin mutanen da suke jihar Gombe mutum dubu kowa ya alkawari duk wata zai ba da dubu ɗaya ya rage a cikin recharge card ɗin da yake siya mm. Don ba wanda baya siya recharge card ɗin da ya wuce dubu ɗaya a wata sai wanda bai samu dubu ɗayan ba to wannan dubu ɗaya muke so a rage na recharge card ɗaya da kake siya na dubu ɗaya duk wata a ba da dubu ɗaya zuwa shekara a ce mutum dubu ɗin nan kowa zai ba da dubu goma sha biyu duk wata muna da miliyan goma sha biyu saboda muna neman mutum dubu kawai waɗanda za su ce kafin ramadan ya zo ga kuma sakataren mu ga ma'aikatanmu ga akawun ɗinmu ga lambata na shi wannan asusun da wannan foundation ɗin su ce kowa zai ba da dubu ɗaya akawun za ka saka a aikin gwamnati kake ɗan kasuwa ne kai a me kake yi ka alkawari duk wata za ka ba da dubu ɗaya ka ba da sunanka da lamban wayanka ko a baka akawun kana sakawa ko kai da matanka ko kai da 'ya'yanka mutum dubu kadai in aka yi wannan mun gama wannan abin da muke magana sai kuma dai mu yi wani abin da muke so qur'ani muna karanta shi kan mu dinga tsallakewa ba gudu muke mu sauke ba wanda suke zaton za su sauke su je inda ake saukewa ba so muke mu sauke ba so muke mu hau ba mu sauke ba ko ba haka ba yawa wanda ya sauke kam ya sauke ko qur'ani ba so muke mu sauke shi ba so muke mu dora mu dora ayi gaba saboda haka ayoyi suna dauke da sakonni zuwa ga musulmi cikin sakonni na ko wanda zamu iya yanzu ko wanda ba zamu iya yanzu ba wanda zamu iya mu zamu iya gina kanmu zamu iya taimakon kanmu zamu iya ba kanmu ilimi zamu iya taimaka ɗalibanmu su cika universities na ƙasar nan su karatu fannoni daban-daban za mu iya taimaka marayu za mu iya taimaka marasa aure za mu iya taimaka mutum da sadaki ya aure za mu iya biya masa ya fita ko ina yake so ya je ya karatu ko bai zai karanta muna buƙatar likitoci injiniyoyi ɓangarori daban-daban da musulmi ba su da shi muna buƙatar mu gina waɗannan abubuwa mu akan kanmu za mu iya abu da muke so kawai suwa za su yi suwa za jagoranta a yi akan amana kawai abin da muke buƙata kenan to mun samu yan kwamitin nan namu duk kun gansu ma'aikata ne daga alkalai sai lauyoyi sai architects sai ma'aikatan asibiti kowa akwai abin da yake yi saboda haka kuma suna yin aikin nan gashi nan muna gani a aikace komai ana ba mu lissafi ɗaya bayan ɗaya duk abin da kake nema ka je ofis zaka gani rana kaza ga watan kaza an yi kaza rana kaza ga watan kaza an yi kaza ana kifin ɗin record komai da amana yadda in na bayan mu suka zo ko ba ma nan za su samu abin da za su dora saboda haka ofis din yana nan wanda yake jin zai shiga cikin wannan aikin na alheri da za a yi domin mu ga an gina gurin na an gama kafin mu je ƙarshen karatunmu mu dawo ya zama za mu iya nuna wa mutane cewa a tsawon shekara goma sha da muka yi muna karatun nan na tafsiri karatun ya haifar da aikin alheri a inda ake yin iri kaza iri kaza to kun ga muka dawo sauka ta biyu to a lokacin kuma sai dai a dora gaba sai dai mu dinga cewa a suwaye suka tafi ingila karatu karkashin wannan tafsirin suwa suka tafi sudan karatu suwa suka tafi saudiya karatu suwa suka tafi malaysia karatu suwa suka yi master suwa suka yi phd suwa suka yi kaza suwa muka taimaka daga nan gurin suka zama malamai na addini ko na ilimin zamani mutum nawa ne a university wanda kwamitin tafsirin nan yake ɗaukar nauyin karatunsu mutum nawa suka haddace qur'ani sakamakon jin wannan tafsirin mutum nawa ne suka zo mutanen kirki abu nawa aka gina masu jin yunwa nawa ne suka koshi sakamakon tafsirin da ake marayu nawa aka ɗauki nauyi Abun alheri nawa aka yi abinda muke so qur'ani ya canza mu mu zama kenan amma ba mu ruga da gudu mu sauka mu sake ruguwa da gudu mu sauka ai taro a ce an yi sadaka a sake a'a so muke mu dau sakon mu dauka mu ga me zamu iya yanzu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda zamu iya mi wanda ba zamu iya ba kuma Allah ya ga abinda zamu iya a level din mu a matakin mu a matsayin mu da raunin mu haka muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka wannan dan uwa Alhaji Nasiru MD da yayi wannan gagarumin aiki ga wannan kwamiti muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ninka masa ninkin baninkin na alheri ya mayan masa ninkin baninkin na alheri ya saka masa da ninkin da ninkin bana alheri sannan ji yan uwa waɗanda suka taimaka suka shigo cikin waɗannan ayyuka su ma suka bada tasu gudunmawa Allah ya kawo musu ninkin baninkin na alheri Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alheri ya mana gafara ya ji kanmu ya kuma kyautata mana duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk barakatu malam sai tambayi malam ne wannan tambaya na farko cewa idan Allah malam kai nasiha ga mutanen da in sun gamu da hijabi da niƙabi sai mu ji suna aibata mu wani lokaci ma sai mu ji yaran suna cewa bushiya alilabak fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace idan ta yi shiga ta musulunci yadda matan manzon Allah suke yi baya halatta wani ya mata izgili kamar yadda ba kawa wacce ta sabawa haka ba wanda ko yake haka in bai sani ba sai ya nemi tuban Allah in kuma yana sane to Sheikh Usman dan Fodo ya ce abin ya shafi har imanin sa ma a cikin littafin Sanurul Albab yace idan mace ta wuce da hijabi aka mata dariya aka tambayi wanda ya mata dariya halittar ta kake wa dariya ko hijabinta duk dukkan su aikin Allah ne idan halittar ta kake wa dariya to ka saba alhukumul kauni in hijabin ta kake wa dariya kayi izgili ga hukumin shar'i to wanne daga cikin biyun zaka sha yadda Allah ya halicce ta aikin Allah ne ya zaka wa Allah dariya akan abin da yi kenan bai maka ba kaga ka shiga cikin hukuncin Allah kauni in kuma hijabin kake wa dariya ka shiga cikin hukuncin Allah shar'i kowanne daga ciki yana iya bayuwa zuwa ga fitan mutum musulunci da haka mu yi taka tsantsan mu kyale su in kai ba za ka sa ba ko mata kawa ko kanwa ba za ta sa ba ka kyale mai sawa ta sa baka san ko kawar da ta da zuciyarta ba ita ma kafin ta sa saboda ka kyale ta tunda ta zaba ko a coci akwai masu sa hijabi ko takalmi ba sa yawo da shi za gan su burin burin kuma kiristoci ba sa musu dariya sai mu ma namu ka je coci kaga wata baka ka taɓa ganin ta ba hijabi rub full hijabi yana jan ƙasa irin nasu ko babu suna yawo haka ka duba yan jehova witness da yan kaza kaza za ga sun rufe har ƙasa kuma sauran kiristoci yan unsu ba sa musu dariya ya mu za mu kalli namu mu yi dariya ko mun sa abin nan akwai shi a shari'a mun karanta a hadari wal mar'atu kulluha auratin illa wajaha wa kaffaiha mace dukkanta al'aura ce sai ta da tafin hannunta to me naka kuma na shiga wannan babu wa wacce ta wuce da ƙaurinta kamar abin nan ya juju ma juju baka mata baka mata izgili ka mata ba'a ba sai wacce ta shiga ta musulunci wannan ba daidai bane mu kiyayi kanmu mu kiyayi Allah so fa muke mu gama da duniya lafiya kan mu shiga harka Allah in za kai wasa ka kai da Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una Allah ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanukum to Allah ya tsare mu ya kiyaye malami wannan tambaya tana cewa mahaifinmu ne ya rasu kuma a cikin wanda ya bari din akwai su wanda ba ta da hankali ya za a yi da gadonta sai a ware natan a dinga juyawa ana nema mata ana ciyar da ita ana sha da ita ana mata tufafi ana nema mata magani malami wannan ne wannan tambaya ya ce malam shi ya halatta a yi kalanda na aure ko memo da yake dauke da hoton ango da amarya wannan ba daidai ba ne kuma koyi ne da kirista kuma wulakantar da matarka ce saboda ka, fito wani ma har raba shi ake a jikinta haka kuma ya ba abokansa su sassa a cikin ofisoshinsu a ɗakunansu har ma su za ka gada suna rubuto mana tambayoyi sai da na buɗe wuta sai mutum ya je rubuto hoton ango da bujura sai ya rubuta mana wai tambaya a ƙasa wannan ba ladabi da girmama sai da na ce duk irin wannan tambayar ta zo a kone ta ba ma zan karanta ta ba saboda ba ma ladabi ka zo da hoton mace da namiji masallaci kuma ka ce wa ka rubuta malami tambaya a kai. to wannan ba daidai ba ne ya kamata mu dinga mutunta iyalanmu to yanzu idan wani ya aji cikin abokanka yana sanya matsiya ko 'ya'yanka sai da yan suka girma suka zama wani abu sai dauko ce kaga uwarku da ubanku lokacin suna fanta masu ya za yi da shi ba daɗi sai mata kama taka ce kai kadai ba ta kowa da kowa bace ya za ka yi tallanta ga kowa da kowa wannan ba jidi bane ba ma kishi bane la yadkhulul jannata duyus wanda bai da kishin iyalansa ma fa ba shi a cikin list din yan aljanna haka Allah ya tsare mu mu yi kishin iyalanmu mu yi kishin kanmu malam mai wannan tambaya yana cewa shi ya musulunta shekara biyu ne da suka wuce amma ba a sanar da shi akwai wankan da zai na musulunta a kansa ba to yanzu yana zuwa wajen karatu sai kan ji ana cewa wanda ya musulunta zai je wanka da shauransu to ya ce ina matsayin musuluncinsa to cikin wanka da malamai suka ce wajibi ne sun faɗi guda shida ko bakwai daga ciki akwai wankan janaba akwai wankan jinin al'ada akwai wankan jinin haila wasu kan kara wankan juma'a wankan wanda ya musulunta ya shigo addinin musulunci ya wanka to wannan wankan wasu ka ce to shi na shiga musulunci ne ko kwa na datti ne ko na dauɗa ne ko kwa na janaba ne ƙauli rajihi na janaba ne so in baka da janaba ko kuma janaba ta ratsa kayi wankanta a musulunci to baka da bukatan yin wani wanka kuma daban domin an samu mutum biyu da suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku je ku yi wanka wani kuma yace masa alki anka sha'aral kufuri. saboda ya zo da gashi da guzunzun annabi ya ce je ka kai kuma kai aski kuma kai wanka amma da yawa sun musulunta ko bai ce su je su yi wankan ba shi yasa a cikin irwaul galil takharij ahadith manaris Sabir sharhu dalil na Sheikh Muhammad Dasir Dina Albani bugun al-Maktab al-Islami mai mujalladi takwas din mai bakin bango yake cewa a cikin mujalladi na biyu idan mutum ya musulunta a iya a cikin na ɗaya ka yace a iya sa shi ya je ya wanka saboda waɗannan hadisai guda biyu mutum biyu sun musulunta ɗayan yace amarani rasulullah an agata sila manzo Allah ya umarce ni in je in wanka ɗaya kuma rawar sai ta ce fa zahabtu fa saltu sai na tafi da kaina na je na yi wanka yace to wannan ruwayar ta farko da ita ake wajabta wankan ruwaya ta biyu kuma su ne masu ganin mustahabbi ne in ka shiga musulunci ɗin kai wanka saboda haka wankan yana da muhimmanci amma in baka kai ba ai sauran wanka da kai ya kuma wuce Alamai wannan tambaya yana cewa ko ya halarta ya shiga coci don halartar ɗaurin auren abokinsa idan abokinka ya gayyace ka ɗaurin aure coci kakka shiga ciki ka bari sai sun gama sun fito sai kai masa murna da auren ka iya masa murna abokinka ne aure kirista kai masa murna amma an ka shiga coci ana cewa da sunan ɗa da sunan uba da sunan ruhi mai tsarki ai kaga an yi tabar gaza a gurin kai ko ba da zaka ka gyara kuma Allah ya ce wai za samitum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idhan mithluhum in ana watsi ana izgili ana kutsawa cikin ayoyin Allah ana musu wato raga-raga to Allah ya ce kakka zauna a gurin ka tashi ka bar gurin in ko ka zauna to kayi daidai da masu faɗa don ka ji munkari ka hana ba yin shirinka sai a ɗauka kai ma ɗaya daga cikin su ne man kafara sawa da qaumin fa huwa minhum wanda ya je ya ƙara yawan mutane kuma ana masa hukunci a cikin su amma ba laifi tunda abokinka ne kuna kasuwanci ko kuna makaranta ko kuna sana'a ya gayyace ka tunda dama yana daga cikin kyakkyawan mu'amala ko da ba musulmi ba in aka masa mutuwa in dai kuna da alaka ka je kai gaisuwa in kuma bai da lafiya ko ka je ka duba shi in hatsari ya same shi ko wata asara ka je kai majaji in wani abin farin ciki ya same shi ka je kai masa murna abinda kawai ba za ka taya shi ba abin da ya shafi aqidarsa da addininsa ba zai zo yana bikin yau aka kashe wane ko Easter Monday ko Good Friday ko Xmas ka je ka masa murna ba wannan ai shi ya bambanta shi da kai nasa yake ana amma sauran mu'amaloli na rayuwa zaka iya mu'amala wannan ake ana kiransa babul mu'amalat هناك فرق بين mu'amalati والولايات الولايات goyan baya da yarda da soyayya wannan babun sai dan uwanka musulmi amma mu'amalat wannan zaka iya da wanda ko ba musulmi bane wataƙila ma kyakkyawan mu'amalar ta canza ma tunani ya shigo musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma wani bayahude a Madina kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari dan sa bashi da lafiya annabi ya kira sahabbai suka je suka duba shi ya ji daɗi haɗan ya musulunta bayan kwana uku ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai ce su ɗauko shi su yi wanka su yi jana'iza su yi sallah su binne shi a makabartan musulmi saboda ya mutu musulmi malam yawan wannan tambaya yana cewa mahaifinsu ne Allah ya masa rasuwa amma kafin ya rasu akwai ƙaninsu da aka haifa wanda bai samu dama yanka masa ragon suna ba to yanzu za a cire daga gadon ne a yanka masa ragon ko bai halatta ba idan an riga an raba shi ma ya samu nasa shikenan sai a yi masa a cikin nasa ko kuma ku yan uwa dangi ku yi kwaru kwaru ku yi masa mana ragon da bai wuce kaza ba ya je gagare ku ku duka a ce sai an masa ma a kayansa wannan ma bai kamata a yi tambaya akan wannan ba ku ya kamata ko a jihunku ku yi masa ko ku duk masu gadon kuka ce mun yadda ɗauki kuɗin rago ya ɗauku ko kuma a ɗauki kuɗin ragon a yi in an zo rabon gado sai a fitar a nasa malam wannan tambaya yana cewa shi shine saki matarsa saki daya bayan ya dawo da ita sai wata ranar ya ɓaci sai ya ce ya ma sake ta saki uku to ya tashi wani aure mahaifiyarsa sai ta ce sai dai a dawo da waccar shine yake so ka ba shi shawara a kai da kuma mai mafita a ciki bai kamata mutane su dinga wa matansu saki uku a kalma ɗaya ba bai dace ba duk da malamai da yawa na sunna sun rushe saki uku a cikin kalma ɗaya sun ce ɗaya ne daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiya da almajirinsa ibn qayyimul jauziya da kuma irin su addauda zahiri da wasu manyan malamai kamar da ya zo a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad da kuma cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da kuma almuguni na ibn qudama har ma alhafiz ahmad shakir ya wallafa littafi wanda ya kira shi nizamu talaq fil islam tsarin saki a musulunci shi yana ganin tunda Allah ya sanya idda to fa yana son a koma ne da ka saki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ka yi shi guda uku ɗaya yake ma hukunci da shi a zamanin sayyidina abubakar ya haye shekara biyu haka sayyidina umar ya ɗan yi shekaru sai ga ana yawan yi sai ga maslahar gwamnatin sai zartar da haka daga baya malamai suka ce wannan yanayin na wasa da ake da wannan ne yasa sayyidina Umar ya zartawa iya waɗannan mutanen lokacin amma yanzu doka tana nan akan yadda take a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama to amma a kotuna in rigima za ta kai kotu kotunan mu a ƙasar nan suna aiki ne da fatawa akan mazhaban Malik kuma ƙauli rajihi a cikin mazhaban Malikiya wanda ya saki uku uku ne amma a babun fatawa daban babin hukunci daban mu a babun fatawa muna ɗauko mutane ne abin da ya fi sauƙi in an maka fatawa akwai ƙauli biyu na malamai ɗaya ya ce ya yi ɗaya ce bai ba sai ka duba me wannan abun kamar yanzu wannan gashi ya yi ɗin suna son su koma a babun fatawa sai ka ba da fatawa da maganganun malaman da suka ɗauki wannan ukun a matsayin ɗaya domin akwai maslahar komawa da yara da sauransu har shi hafiz ibn hajar eh, eh, eh, ahmad shakir yake cewa ai saki uku ma a kalma ɗaya ba inda yazo qur'ani ma bai goyi bayan sa ba saboda cai at-talaqu marratani marra marra ba at-talaqu isnani ba cai saki ɗaya ne sannan kuma in an dawo da ita kuma yin ɗaya sannan sai kuma yace mai cikon na ƙarshe fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan shine cikon na uku in an yi shi to shine ba komai sannan ya ce abin da aka ce a yi shi ɗaya ɗaya ɗaya in kai shi uku a kalma ɗaya ai ba Ice misali a sa ka tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yace subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daya yayi 100 kai da kazo sai kace subhanallah talatin wa walhamdulillah salasan wa salasina wallahu akbar salasan wa salasina nawa kai uku kai kalman cewa salasan wa salasina ba komai ba sannan suka ce igiya ce guda biyu in ka ce na sake ki ai ta tsinke to in igiya ta tsinke in ana so a sake tsinka ta sai an yi me sai an sake kullawa Sura kan kace na sake ki kafin ka faɗi ukun ta saku kalma ukun ta tashi a iska so da babu ita na sake ki mana na tsinka igiyan mu to yanzu kalma uku ina za ta tunda ya tsinke ba ka da ikon yanzu kuma ka ƙara cewa na sake ki saboda ba matarka bace baka da da ita ba dole in kana son ka ƙara cewa na sake ki sai ka ce na komo da ke sannan kake da damar ka ƙara cewa na sake ki tunda ba hannunka take ba in ce saboda haka ya kama ganganu masu yawa wani babban malami ne a masar mai suna shi ahmad shakir littafi ne in ka neme shi a kasuwa za ka same shi nizamu talaq fil islam amma in kotu ka kai in kotu ka kai shi yasa nake bambanta biyu dan mutum zai ji biyun in kotu ka kai abinda aka gaya ma a cikin tuhufa Tuhufatin hukam cewa kauli rajihi a mazhaban malik in mutum ya uku a zartar masa da uku wannan shine abinda mazhabin malikiya ta tafi akai amma a babun fatawa ana duba maslahan abin da yadda ya faru sai musu fatawa da kaulin da yafi sauki tunda yana da hujjoji da dalilai har sai da aka yi kusan shafi ɗari da wani abu akan wannan matsalar to ga masu bukatu da addu'o'i akwai wanda yake so a wa iyayensa addu'a akwai wanda yake so wa 'ya'yansa addu'a Allah ya shirye su akwai marasa lafiya da suke so a yi musu addu'a tsawon lokaci suna fama da larura Allah ya yi musu akwai masu neman aure da aiki Allah ya bi Allah ya cika musu burinsu akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa na gari akwai masu su haddace Qur'ani Allah ya ba su haddar akwai masu neman admission a makarantu ba a gama admission din ba ba fara ba ma ko to Allah ya bada nasara akwai masu neman muhalli Allah ya Allah ya ba su muhalli nasu na kashin kansu akwai wanda ake bin su bashi suke so a roƙa musu Allah ya hore musu hanyar da za su biya Allah ya hore musu akwai wanda aka danne musu wani haƙƙi suke so a musu addu'a Allah ya fito musu da haƙƙoƙinsu. to Allah ya fito musu da shi akwai masu neman ilimi da ƙarin basira suke so a roƙa musu Allah ya ba su ilimi mai amfani da ƙarin basira ina akwai da aka wa 'yan sace-sace na wasu kayayyakinsu suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya dawo musu da wannan kawai musanya musu da abin da ya fi alheri akwai waɗanda za su je jarabawa da interview suna fatan a musu addu'a Allah ya sa su ci nasara su wuce lafiya da sauran bukatu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك